barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da yau na ga wata na arabiya kuna da tabbas ɗaya ga wata yau ka gan shi a kalanda ne wato ɗaya ga watan rabi'ul awwal kina a kalanda a wannan shekara ta dubu da da da hudu ashirin bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da 2006 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul janaiz wannan shine darasi na 18 ko matashiyar maganar da za mu tashi a kanta wal qiyamu laha mansukun domin karshen matashiyar magana da muka yi magana a kanta ɗaukan gawa a bisa ga amalanke ta turawa ko motar shiga muka yi bayanin abinda malam ya faɗa da kuma dai muka fita da sakamako game da wannan to za mu tashi akan wal qiyamu laha mansukun bismillahir rahmanir rahim qala القيام قيام الجالس إذا مرت به وقيام المشجع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض وقيام المسيء إليه وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على القبر والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وله ألفاظ الأول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا أخرجه مسلم وابن ماجه والطحاوي والطيارسي وأحمد الثاني كان يقوم في الجنائز, في الجنائز ثم جلس بعد رواه مالك وعنه الشافعي في العمر وأبو داود الثالث من طريق واحد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة في بني سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بسبب حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برهبة برهبة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في جنازة ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس أخرجه الشافعي وأحمد والطهاوي وابن حبان في صحيح والحاكمي في الاعتبار بسند جيد ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ آخر وهو والقيام لها منسوخ idan an zo za a wuce da gawa mutum ya tashi saboda ita da akwai shi a cikin musulunci amma kuma mansukun an shafe shi wato da an shar'anta lokacin da duk aka zo wucewa da gawa kana zaune to zaka tashi tsaye amma kuma daga baya sai aka shafe wannan hukunci cikin addinin musulunci shine malai ce wa huwa ala aini tashi don gawa iri biyu ne na farko qiyamul jalisi idza marrat bihi mutumin da ke zaune sai aka zo aka wuce da gawa to lokacin da za a wuce an zo daidai kansa to ya tashi tsaye wannan shine kala na farko na biyu wa qiyamul musayyi laha inda intihaiha ila al-qabr hatta tuda'a ala al-ard mutanen da suka je rakiyar gawa musamman waɗanda suka riga zuwa wajen kabarin masu hakan kabari suna haka suna aiki sauran mutane da ba haka suke ba duk suna tsaune ne ko suna tsugune to idan an zo da gawa daidai wajen duk mutane sai su tashi tsaye har sai an kisar da ita da kabari an ajiye sannan kowa ya koma ya zauna wannan shine tsayuwa kala ta biyu da ake yi dangawa yana nufin duka guda biyun nan an shafe su da haka ake yi amma an shafe su cikin musulunci domin almusayyi dan rakiya ke wa dalilu ala zalika hadithu ali radiyallahu anhu dalilin da ke nuna wannan abin da muka faɗa hadisin ali bin abi talib Allah ya da gare shi yana da lafuzza daban-daban lafazi na farko qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil janazati fa qumna ali bin abi talib yace manzon Allah ya kasance yana tashi da in an wuce da gawa fa mu ma sai muka rika tashi idan an zo wucewa da ita sun majalasa daga baya kuma sai rika zaman sa baya tashi fajalasna mu ma sai muka ci gaba da zama ba ma tashi to kaga yadda sahabbai suke da tsananin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tambaye shi me yasa kake tashi kawai tunda ya tashi zai tashi sannan da ya cigaba da zama ba sa ta me hikimar tunda shi al musarriu ne sai kawai suka masa bayyana cikin abin da yayi na tashi ko zama wannan hadisi akhrajahu muslim wa ibn majah wa tahawi wa tayalisi wa ahmad waɗannan malamai da sun ruwaito shi الثاني لفظ نبينا حديث كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد da annabi ya kasance yana tashi in an wuce da gawawwaki sun majalasa daga baya sai ya ci gaba da zamansa ba'adu wato daga baya wato wannan sai nuna hukuncin karshe ya shafe na farko wannan lafazin rawahu malik wa anhu shafi'iyyu fil ummi imam malik ya rawaito cikin muwatta daga imam malik shi shafi'i ya ruwaito shi kuma a cikin littafin sa al-um wa abu dawud haka imam abu dawud ma ya ruwaito hadisin lafazi na uku min tariqi waqid ibn amr ibn sa'ad ibn mu'ad an karbo daga ta hanyar waqid ibn amr ibn sa'ad ibn mu'ad wato al-ansari kenan al-ashhali abu abdullah qala sa'ad ibn mu'ad yace shahidtu jinazatan fi bani salama na halarci wata gawa a cikin kabilar banu salama fa qumtu sai na tashi tsaye fa qala li nafi ibn jubair sai nafi ibn jubair yace da ni idlis fa inni sa'ukhbiruka fi zauna ni zan baka labari ta tabbatacciyar hanya حدثني مسعود بن الحكم الزرقي مسعود بن الحكم الزرقي يا بنا حديثي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا دا علي بن أبي طالب برحبة الكوفة أو نولي دكي دوانا سورة رحبة الكوفة وهو يقول ينا ميتيوا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة annabi ya kasance da ya umarce mu da mu rika tashi in an wuce da gawa sun majalasa ba da zalik daga ba sai ci gaba da zama baya tashi wa amarana bil julus kuma ya mana umarni da zama kaga amfani kawo lafuzza din lafuzzan farko duk suna nuna aikin annabi ya tashi dan haka sai muka tashi ya zauna dan haka sai muka zauna karkashin wannan ba a iya fahimtar wajibcin zama din amma ce summa na bil julus anan kaga ya musu umarni bayan yayi kuma ya ce su yi wanda umarni ka ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabi wannan lafazin shi ma imam shafi'i ya rawaito shi da imam ahmad da abbahawi da ibn hibban fi sahihi kuma ibn hibban al-busti wal hazmi da al-imam al-hazmi fil itibar a cikin littafin sa mai suna al-itibar littafi ne mai kyau wannan al-itibar dan da da suke magana akan annasikh wal mansukh cikin ayoyin alkur'ani suna da yawa ba ma littafi na ulumul alkur'an ko na tafsiri ba sai ya magana nasir wal mansukh amma littattafai da suke magana akan nasir wal mansukh cikin hadisi ba su da yawa wannan littafin na al-imam al-azmi al-i'tibar fi bayan an-nasikh wal mansukh min al-athar ko wani zance makamanci ko wani lafazi makamancin haka kusan ka iya cewa kadaitacce ne a babinsa dan littattafai da aka wallafa a babin annasiqul mansukh na hadisi ba su da yawa to wannan kuma yana ɗaya daga cikin mafi kyawun littattafai da aka wallafa ya rawaito a cikin littafin sa al-itibar bi sanadin jayyid da sanadi wanda yake jayyid wato karbabbe kenan ko ya zama sahihi ko hasan wa rawahu al-baihaqi min hadha al-wajhi haka imam al-baihaqi ya rawaito shi ta wannan wajhi bi lafzin akhar da wani lafazin na daban wanda shine lafazi na hudu da yace me قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه ثم قال بعد ذلك وامرهم بالقعود الخامس من طريق اسماعيل بن مسعود بن الحكم اسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن ابيه قال شهدت جنازه بالعراق فرايت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن يجلسوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام أخرجه الطحاوي بسند حسن قلت هذا اللفظ والذي قبله شريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النحو وأنه منسوخ فقول الصديق حسن خان في اللوحة بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينكر فهذا خطر بين لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين والظاهر أنه لم يقف عليهما ويستحب ويستحب لمن حملها ان يتوضا لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا وهو حديث الكريم كما تقدم بيانه في المساله واحد وثلاثون لفظي نهدو تكون حديثنا علي بن ابي طالب yace kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'al janaizi hatta tuda manzo Allah ya rinka lokacin da aka zo shuɗewa da gawawoki hatta to ba har sai an ajiye su sannan sai ya zauna wa qaman nasu ma'ahu mutane ma sai suka rika tashi tare da shi thumma qa'ada bada zalika daga baya sai annabi ya ci gaba da zama ko an zo da gawa za a wuce ko yana makabarta aka zo da ita ba ruwan shi baya tashi wa amarahum bil qu'ud kuma ya umarci mutane su ma su rinka zama kaga anan lafazin ka'ada a madadin jalasa dan an maka da ka'ada da jalasa menene ba na su kaya to kila wannan kuma zai iya zama hujja na malamai da suke cewa akwai taraduf a cikin larabci abinda ake nufin taraduf shine an ya ta'addada lafzu wa yattahid al-ma'na idan to ka samu lafazi daya biyu a ba ma'ana daya kaga ka'ada da jalasa akwai taraduf bainahu domin ka'ada ma'anarsa shine jalasa jalasa shine ma'anarsa mai ka'ada amma malaman da suke ganin babu taradu a cikin larabci in ma akwai dan kadan ne to su za su ce duk da cewa ka'ada da jalasa suna nufin zama to amma akwai inda suke da bambanci akan ce ka'ada ga wanda da yana tsaye sai zauna akan ce jalasa ga wanda da yana kifin gide sai ya tashi zaune <laughs> suka bambance su da wannan fuskar to amma idan mun lura da alfaz din hadisi din nan da da lamarin qada da lafazin jalasa din nan dukkanin su suna nuna dai da yana tsaye ne sai yayi ba inda aka fi da yana kishin gidi sai ta tashi ina fata an fahimta amma kaga a cikin hadisin da aka tambaye manzon Allah sai daga cikin manyan laifuka guda uku da ya faɗi na ɗayan ya faɗi na biyu da ya tashi faɗin na uku yace wa kana muttaki an fajalasa da da sai me ka kuma ce da sai ce ala kulli halin da wannan dai masu bincike akan harshen larabci suke kokarin bambance amma dai ma'anar lafazi na biyar min tariqi isma'il mas'ud ibn al-hakim az-zurqi an ta hanyar isma'il ibn mas'ud ibn al-hakam az-zurqi daga mahaifinsa qala yace shahidtu jinazatan bil iraqi na halarci wata gawa a iraq fara'aitu rijalan qiyaman yantazuruna an tuda sai na hangi mutane a tsaye-tsaye suna jiran a ajiye gawar dan su zauna wa ra'aitu ali ibn abi talib radiyallahu anhu yushiru ilaihim sai kuma na hango ali ibn abi talib yana musu ishara a su kamar yana cewa da su ku zauna yana ishara da hannu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qad amarna bil julus ba'da yana ce musu ku zauna domin manzon Allah ya hore mu mu rinka zama bayan da ko tsayawa muke idan an zo da gawa wato wannan sai nuna ya wannan ya zama nasu da mansu akhrajahu tahawi bi sanadin hasan imam at-tahawi rawaito wannan da sanadi hasan qultu هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي to wannan ya zama dalili kenan da ke nuna cewa tsayuwa da ake yi a makabarta idan an kawo gawa mutane su tashi tsaye sai an ajiye ta sannan su zauna ita kanta wannan tsayuwar dakilin finnahi ta shiga cikin abin da aka yi hani kar wani ya ɗauka waccan tsayuwa kala ta farko ake magana har kala ta biyu dan tsayuwa kala ta farko kana zaune a unguwarku ko kofar gidanka an zo za a wuce da gawa sai kai me sai ka tashi ta biyu kuma kana makabarta an je da ita kafin a jin ta jami sai ka tashi ita ma ta tashi ga cikin hani wannan tsayuwar wa annahu mansukh kuma wannan din mansukhi ne fa qawl siddiq hasan khan fi rawda بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت كون معلم صديق حسن خان yana da littafi mai suna mai suna ar-rawdatun nadiyya sharhi ad-durar bahiyya wannan karamin littafi na imamu shaukani a durrul bahiya na fiqh da kai sai ne shi siddiq hasan khan wani malami ne a kasar indiya ya rasu Allah ya kasar gafara yana cikin manyan malaman hadisi to sai yawa wannan littafin sharhi sai ya sawa sharhin suna ar-rawdatun nadiyya to a cikin wancan littafi mai suna ar-rawdatun nadiyya shi siddiq hasan khan bayan ya tabbatar da cewa eh tsayuwa idan an zo wucewa da gawa a ce ka tashi tsaye wannan mansuhi ne bayan ya faɗa haka sai ya ce wa amma qiyamun na amma tsaye wanda mutane suke khalfaha a bayan gawa hatta tuba har sai an ajiye ta alal ardi a kasa idan an zo da ita makabarta fa muhkamun lam yunsakh wannan tabbatacce ne ba a shafe shi ba in ji sadiq hasan khan albani ce fa hadha khata'un bayyin wannan magana ta shi kuskure ne a sarari li mukhalafatihi lima zakarna domin ya sabawa abin da muka ambata min al-lafzaini na lafazza guda biyu na hadisin nan lafazi na hudu da lafazi na biyar kaga lafazi na hudu ya nuna qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma al-janaiz hatta tuba'a wa qama an-nas ma'ahu thumma qa'ada ba'da zalika wa amarahum bil qu'udi kaga wannan yana makabarta ne kuma annabi ali bin abi talib ya nuna shi ma an shafi shi siddiq hasan khan sai fahimci na farko aka zabe banda na biyu wani albani yana so ya ce masa a'a wannan lafazin hadisi na hudu a nan da lafazi na biyar duk suna nuna biyan ma an shafe wa zahiru annahu lam yakib alaihi ma zahirin magana bai samu waɗannan lafazan guda biyu ba kaga in an tsaya akan lafazi da daga na ɗaya har zuwa na uku a cikin su ba bayanin wata tsayuwa ce aka shafe kila sai mutum ya kafa hujja da su akan mai tsayuwar farko aka shafe banda ta biyu amma lafazi na hudu da na biyar sun nuna hatta tsayuwa ta bi ma an yi mai an shafe albani yana masu kyakkyawan da cewa inda ya ga wannan lafazan guda biyu da ba zai gudu wata maganar ba ina fatan kun fahimta a ga yadda malamin suke biyo junan su uzuri ko da mutum ya yi fasawa da sabawa hadisi to sai ka kyauta da san cewa kila bai ga hadisin ba ne da ya ga hadisin da ba zai ba da fatawa a kishiyar hadisi ko kuma kila ya ganshi amma yana tsammanin hadisin da yake ne inda yana itiqadi tabbataccen hadisi ne ba da za a ba bada fatawa da kishiyar abin da yake tabbatacce ina ba ta fahimta wannan duk yana daga cikin abubuwan da suke sa malamai su sabawa ga fatawan malami ta sabawa zahirin hadisi in ma bai ga hadisin ba bai san shi ba kwata kwata haka sai ba da fatawa da sa in ma ya ganshi amma hadisin ya zo masa ta hanyar da shi da'ifi ya ce a wajensa kaga ba zai ka fahimta da da'ifi ba in ma kuma yana da wani tawuli da yawa hadisi duk waɗannan dalilai da suke sa ga mutum ya saba hadisi musamman cikin magabata wanda imamu ibnu taymiya a cikin littafin sa rafa'ul malam an al wato yayi bayanai irin wannan wanda ke sa ga fatawoyi na babban malami ya saba hadisi cewa suna da uzurruka da a iya ba su uzuri dan kar mutum ya munana magana a kansu ina ba ta fahimta to musamman kuma shi Siddiq Hassan Khan wanda an san shi da bin diddigin hadisi kan haka ne ma yayi wa mazhabar da da ya tashi a cikin ta wadda ita kuma su suka fi kowa tsananin riko da mazhaba dan yan hanafiya sun fi kowa riko da mazhaba kuma kaga hanafiyanci kuwa idan aka ce indiya da pakistan to an gama hanafiyanci ba wanda ya fi su ta'assubin mazhabanci irin su amma tare da haka yayi tawaye ga mazhabar gaba daya dan ka iya cewa da ibn hazm da shaukani da siddiq hasan khan wato waɗansu mutane ne kai ka ce a zamanin ɗaya suka yi kowa cikin su baya ka sauki idan gane da abin da ya san ga hadisi akai ba ruwan shi akan ya saba wata mazhaba a duniya wa yustahabu liman hamalaha musahabi ne ga wanda ya dauki gawa din wato aka dauke ta da kai a cikin wato kana cikin wanda suka dauki masara din mustahabbi ne an ya tawadda bayan ya dawo gida yayi alwala li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadar manzon Allah tsara da mun tabbata gare shi da yace man ghasala maitan ko mayyitan falyaghtas wanda ya gawa wanka to shi kuma daga baya yayi wanka wa man hamalahu fa yatawadda wanda kuwa daukar gawan akai da shi to shi kuma yan ya dawo gida yayi alwala to kaga da shi wankan da zaka yi idan kana cikin wanda suka waya gawa wanka da alwala idan kana cikin wanda suka dauki gawa duka wannan mustahabi ne hukuncin su ba wajibi bane idan mutum bai yi ba a cewa dan me amma yi mustahabi ne yana da lada idan yi siffar wankan shine siffar yadda ake wankan janaba kawai niyya ce bambancin da wankan janaba da wankan biki da wankan haila da wankan juma'a da irin wannan wankan dukkan wanka na ibada da za a ce in mutum ya abu kaza yayi wanka siffar su ɗaya abin da yake bambanta su shine mai niyya inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu mar'in man ga siffar wankan inda ya wani yayi wanka wanda ta yi wanka amma wani yayi saboda zanaba wanda ta yi saboda haila niyya ce kawai ta bambanta wa huwa hadithun sahihun wannan hadisi ne kuma sahihi kamar ta kaddama bayanin kamar da bayanin sai riga gabata a karkashin matsala ta 31 a can baya wannan yanzu mun gama magana kenan dangane da matsaloli da suke da alaka da wato ita kanta gawa ta fuskar abin da ya shafi likkafani da sauran abubuwan da suke da alaka da wannan likkafani da wanka da ɗauka har zuwa makabarta babbar matsala ta gaba ita ce sallah yaya ake sallar gawa me hukuncin sallar gawa menene matsalolin da za su yi cikin sallar gawa sannan suwa ake wa sallah suwaye ba za a yi musu sallah ba cikin mamata da suke mutuwa to wannan shine babban abin da za mu shiga ba sai ce mi as-salatu ala al-janaza ala al-janaza yasa kike bewa wata mai bayan ka san me muka eh eh amma ga wanda yake idan aka ce ya halatta duka biya amma ga wanda yake karfi ko kan wanda yake karfi ko mutum kan wanda yake fasaha jazakallahu khairan as-salatu ala al-janaza idan ka tashi jami'i ne aljana'i bil fathi qawlan wahidan amma a mufradi bil kasri wal fath sai dai al kasru afsar yawwa والصلاة على الميت المسلم فرض فرض كفايته لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجؤلي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتبينت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم ضل في سبيل الله وفتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين أخرجه مالك في الموقع وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد بإسناد صحيح وقال الحاكم صحيح على شرطهما وفيه نظر قيدته في التعليقات الجهاد على زاد المعاد والإرواع وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية وعن أبي هريرة فيها صلى أكن غاوة الصلاة على الجنازة ما والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية yi wa mamaci musulmi sallah wannan fardu kifaya ne idan an ce fardu kifaya abin da ya zama wajibi akan al'umma bi majmu'i hala bi afradiha wajiban alal ummati bi majmu'i hala bi afradiha dole ne a cikin al'umma a samu wani yayi idan kama bihi al-ba'd faqad an al-baqi idan waɗansu suka yi to sun daukewa sauran wato kaga ba kawan fardu ainin fardu ainin kuma wajibi ne akan kowa karan kansa shi kadai yin wani baya daukewa wani amma fardu al kifaya wajibi ne akan jama'a duka amma in wanda suka yi sun daukewa sauran to wannan shine hukuncin yi wa mamaci musulmi kaga yace al mayyitil muslim mamaci musulmi kaga wanda kafiri ne لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بها في أحاديث saboda manzo Allah ya yi umarni da ita sallah din a cikin hadisai azkuru minha cikin dukkan hadisan zan ambaci ɗaya kaɗai shine hadisin zaid ibn khalid al-juhani hadisin zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kare da gare shi yace anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuwfiya yawm khaybar wani mutum cikin sahabban annabi ya mutu a ranar da aka yakin khaybar fa zakaru zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai sahabbai suka ambata annabi labarin fa qala sai annabi ce sallu ala sahibikum je ku yi wa dan uwanku sallah ku je ku yi sallah ga sahibin ku fa taghayyara wujuhun nas lizalik sai fuskokin mutane suka canja ma'ana kowa mamaki ya kama ya annabi zai ki masa sallah a ce mu mu je mu fa qala sai annabi ce inna sahibakum ghalla fi sabilillah dan uwanku ya saci dukiyar ganima a wajen yaki shine ghalla daga al ne shine mutum ya ɗauki dukiya ta ganima kafin a raba a kan wannan annabi ya ce ba zai masa sallah ba zaid bin khalid ya ce fa fattashna mata'ahu sai muka bincika karikitansa kayayyakinsa mu ga me yasa da fa wajadna kharazan min kharaj al-yahud sai muka samu wata tsakiya cikin irin tsakiyar yahudawa abin wuya da suke sawa la yusawi dirhamaini duka kudin ta farashin ta bai kai mai biyu ba ita ce abin da ya sata amma annabi ke masa sallah yace sallu ala sahibi saboda ya su dukiyar gulu ya sace dukiyar ma kafin araba wani ita ce hanyar da annabi ke bi ke tarbiyyanta sahabbai ba haramun bane ba a yi masa sallah amma a matsayin sa na babba ba zai masa ba domin da haramun ne da ba zai sa sahabbai su kuma su ba amma tun da yake ku je ku yi ni dai ba zan yi ba shin yayi ne dan wannan mutum ko kuma dan saboda sauran gani ga wani isuwa ne sauran Allah yayi ne dan gani ga wani isuwa ne sauran Allah to haka ya kamata shahararren malami da ake girmamawa a gari ko sarki ko hakimi idan wani mutum wanda ya shahara da aikin fasikanci da fajirci ya mutu a ga sake zuwa wajen yi masa sallah baka je ba baka ce kana je ba amma a gaba ka je ba sarki bai je ba hakimin bai je ba liman bai je ba kuma su faɗi dalilin da suke zuwa abin da ya sa muka ki zuwa mutum ne da ya shahara da zina mutum ne da ya shahara da neman maza mutum ne na cikin wanda suka sace kuɗin ƙasa ko kuɗin jihar ko na ƙaramar hukuma da haka ne ba zan yi masa sallah ba ku je ku yi masa a ce liman ya faɗi haka yaya abin yake kaga zai zama hadari matuƙa kwarai da ba dan wannan ba ko da ko zai je ya koye a daki ya ce wa ya Allah Allah ta kanka ya je ya sallah cikin su zira cewa ya Allah ka tukan wani ya Allah ka yafi masa kuskuren da yi amma a fili yayi wannan dan azantar suwa sauran mutane dan nan gaba mai aiki irin wannan wanda ya shahara da shi ya tuba ya daina don wani ba zai bari don tsoron Allah ba amma zai bari don jin tsoron irin wannan ranar to shine siyasar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gudanar da al'umma wanda kuma ya kamata ana aiki da ita Allah sabon gani. gane wannan hadisi Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta haka Abu Dawud a cikin littafin Sunan da Imam nasai da Ibn Majah da Imam Al-Hakim da Imam Ahmad dan Hanbal bi isnadin sahih da sanadi wanda yake sahihi wa qala al-Hakim Hakim yace sahihun ala shartihi ma yana nufin hadisin ya cika sharadin Bukhari da Muslim malam albani ce wa fihi nazarun wannan da'awa ta hakim cewa hadisin yana kan sharadin bukhari da muslim akwai nazari akai ba haka bane hadisin sahihi ne amma baya kan sharadin bukhari da muslim bayyantuhu fi ta'liqatil jihad ala zadul al na bayyana wannan nazarin da nace akwai shi cikin littafi na at-ta'liqatil jihad malam yana da littafi mai suna at-ta'liqatil jihad kai dai ba a buga shi ba a waɗansu wuraren ma yayi bayanin cewa ya bata ya wallafa sa ma ya ne bai ya rasa sannan da littafin al-irwa wannan kam an buga shi irwa wal ghalib fi taqrir ahadith manar sabil wa fil babi an abi qatada ya zo cikin wannan babi idan an ce babi sai ka ce me babin me sallah ga mamaci an karbo hadisi daga Abu Qatada wa ya'ti hadithuhu fil mas'alati al-atiya hadisin sa zai zo a mas'ala ta gaba shafi na kaza da zai zo wa an abi huraira haka dai a cikin wannan babi ne wa umarci sallah akwai hadisi daga Abu Huraira shi ma zai zo nan gaba a shafi na kaza shafukan da yake rubutawa a jikin nan za ku ga idan an tashi buga littafin ba su bane ba dan rubutun hannu daban da rubutun bugu dan zai ce hadisin zai zo a shafi na 82 mu ko yanzu zama mana shafi na 102 kuma ya ce nan gaba <laughs> saboda mai shi da rubutun hannun sai yake izina to su ko masu buga littafi da suka zo a bugo na zamani da kayan rubutu sun suka kyale masa akan abin da ya rubuta dan amana ce ta ilimi dai in ka koma nasin haka za ka gani ina ba da mun fahimta to madalla ma'ana dai mun fahimci cewa yi wa mamaci sallah menene hukuncin sa farzun alal kifaya musamman a cikin wancan hadisi na Khalid Zaid ibn Khalid al-Juhani me yasa dan manzo Allah ya sallu ala sahibikum kuma shi bai shiga ciki ba wannan ke karin na fardu kifaya din ne dan da fardu ainihin ne da shi ma sai ya shiga ciki amma sai ce ku yi shi ko bai yi ba na'am wa yustasna min zalika shaqqan fala tajibu salatu alayhima al-awwal at-tifl alladhi lam yablugh لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا ولم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود ومن طريقه ابن حزم وأحمد ومن, ومن طريقه ابن حزم ومن طريقه ابن حزم وأحمد وإسناده حسن كما قال الحافظ في الإصابة وقال ابن حزم هذا خبر صحيح الثاني الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة ولكن ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوه كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة الثانية wannan wajabci na cewa fardu kifaya ne alwajibul kafa'i fardu kifaya ne a yi wa mamaci sallah malaka wa istasna min zalika shakhsani za a togace mutum biyu cikin hakan wanda su yi musu sallah bai zama fardun alal kifaya ba fala ta jibu salatu alaihim ba wajibi bane musu sallah al-awwal na farko at-tiflu alladhi lam yablugh yaro karami wanda bai balaga ba mace ko namiji yi masa sallah ba wajibi bane amma yan an yi ta yi amma yin sallah din bai zama wajibi ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام لما ذا الله بيوا دنسا إبراهيم صلى الله kaga ya mutu ayyana yaro garabi qalat aisha radiyallahu anha ummuna aisha Allah ta da gare ta tace mata ibrahim ibn an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ibn 18 shahra ibrahim dan manzon Allah ta da mun tabbata gare shi ya mutu lokacin yana yaro dan wata goma sha takwas falam yusalli alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai masa sallah ba akhrajahu abu daud abu daud ya rawaito wannan hadisi wa min tariqi ibn hazm ibn hazm a ta hanyar abu daud ma ibn hazm ya rawaito shi wa ahmad haka imamu ahmad wa isnaduhu hasan sanadin hadisin hasan ne kama qala al-hafiz fil isabah kamar da imam al-hafiz ya faɗa a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba wa qala ibn hazm ibn hazm yace a hadha khabarun sahihun kaga shi ya daga darajar hadisin daga hasan zuwa sahih amma a can daga cikin hashiya Sheikh Albani ya nuna maganar hafiz ita ce tafi zama mai karfi hadisi ne hasan bai a sani na biyu نبي ka ga rashin yin sallah din ga Ibrahim ya nuna ashe sallar ba wajibi ba ko da ka samu wani hadisi da ya nuna annabi ya yi masa sallah to da'ifi ne ba ingantacce bane ba cewa bai masa ba shine hadisi sahihi الثاني متن النبي الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم wanda ya mutu a wajen yaƙi shi ma yi masa sallah ba wajibi bane dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallah ba ga shahidai da suka mutu a yaƙin Uhud wa da sauran shahidai a waɗansu yaƙoƙin wa fi zalika thalathatu ahaditha cikin haka akwai hadisai guda uku sabaqa dhikru hadhihi al-mas'ala الثانية والثلاثين والثانية والخمسين أما waɗannan hadisai ya gabata a mas'ala ta 32 da ta 52 a can baya mun karanta inda muka ga shahidai annabi musu na ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما sai dai hakan baya kore shar'antuwar yi musu sallah idan an yi wa yaro karamin sallah shari'a ta yarda amma ba dole ne idan an yi wa shahidi sallah shari'a ta yarda amma ba dole ne kun gane ko biduni wujubin ba tare da wajibci ba kama ya ati min al fi fihi ma kama yadda zai zo dangane da hadisai a game da yaro karami da shahidi fil mas'alati taliya a cikin mas'alar da ke tafi ita ce matsalar da zai ce nan gaba ita ce me وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم الأول الطفل ولو كان سقفا وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل ثمان وفي ذلك حديثان الأول والطفل وفي رواية الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح وقد سبق بتمامه في مسألة أمه Ah, malam ce wa tusna'u salatu ala man ya'ti zikruhu an shar'anta yin sallah ga waɗanda ambatan su zai zo ga sanan zai jira sanan ɗaya na biyu har zuwa na ƙarshe al na farko a tifl yaro ƙarami. wato shari'a ne a masa sallah amma ba wajibi ba ku fahimta bambancewa don ba dukkan abin da aka ce a ayi bane a shari'a yake zama wajibi yi. akan yi wa yaro karami sallah wannan ya halatta walau kana fitsan koda kuwa barin sa aka yi ba haihuwarsa ba wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi shine yaron da zai fado daga cikin mahaifiyarsa kafin halittar ta cika wato dai bari kenan shine a larabci ake kira asqatu idan kai wa sinin din kasra wa fi zalika hadithani cikin haka akwai hadisai biyu akwai hadisin da manzo Allah ke cewa wa tiflu yaro karami wa fi riwayatin a wata riwaya ce a saqatu bari yusalla alaihi ana masa sallah wa yudu ali walidayhi bil maghfirati war rahma akan yi roki gafara ga mahaifansa a kuma roka musu rahamar ubangiji an gane ko rawahu abu dawud wa an-nasa'i imam abu dawud da nasa'i suka ruwaito wa ruhuma da su bi sanadin sahihin da sanadi sahihi wa kad sabaqa bi tamamihi fil mas'alati al 50 hadisin ya riga ya gabata a mas'ala ta 50 fil mas'ala al 50 sai hadisi na biyu an aisha radiyallahu anha qalat utiya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi min ansar fa salla alaihi qalat aisha فقلت طوبى لهذا قصور من أساطير الجنة قال أو غير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم أخرجه مسلم والنسائي وأحمد واللفظ للنسائي وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير شيخه عمرو بن منصور وهو ثقة سهل hadisi ne biyu an karɓo daga Umar na aisha Allah shi kare da gare ta ce utiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi sabiyyin an zo wajen annabi da wani yaro karami min sibiyanil ansar cikin yaran mutan madina fa salla alaihi sai masa sallah Wanda shine mahallin shahidi ya nuna halaccin yawa yaro karami sallah qalat aisha sai aisha ta ce fa qultu sai nace da shi tuba li hada kai wannan yaro ya rabauta me ne da dalilin da ya rabota tana ganin bai girma bai yi zunubi shi kuma annabi ya masa sallah mai zunubi ba idan annabi masa sallah ana sa ran aba annabi ke tansa ina ga wanda bai da zunubi kaga sai take tabbatar wa yaron rago tace usfurun min asafir aljanna kamar wata beno cikin benon gidan aljanna domin usfur shine dan karamin tsuntsu da beno na taba je a hausar wani gari a kasar hausa ana ce masa yar baiwar Allah <laughs> wannan da garbin tuntun ko yar baiwar Allah lam ya'mal su'an bai taba aikata wani mummunan aiki ba wa lam yudrikhu mummunan aiki bai shafe shi ba bai taba riskarsa ba ya riga ya rabauta kala sai manzo Allah ya ce a wagaira zalika ya Aisha ko dai wani abin da ban ba wannan da kika faɗa ba sai ya zaka tabbatar masa rabauta khalaqa Allahu azza wa jalla aljanna ubangiji ta'ala ya halicci aljanna wannan ya nuna yanzu haka aljanna an riga an gama komai a cikin ta wa khalaqa laha ahlan kuma ya halicci waɗanda suka cancanta shiga ciki wa khalaqahum fi aslabi abaihim ya halicce su tun suna tsatsan mahaifansu maza wa khalaqan nara kuma Allah ya halicci wuta wannan ya ya halicce wa khalaqa laha kuma ya halitta ahalinta wa khalaqahum fi aslabi abaihim ya kaddara su ɗan wuta ne tun suna cikin tsatsan mahaifansu maza ina ba da an fahimta wato dai a nan da mahallin shahid Allah ya sallah to wata fa'ida kuma da za mu fahimta shine ba ka tabbatarwa da mutum aljanna sai in nasi ya tabbatar masa Aisha ba a mata wahayi dan haka ba ta da gaman da ta ce wani dan aljanna ne dan haka annabi ya taka mata burki sallallahu alaihi wa alihi tare da cewa alamu duk sun tabbata to a nan wurin abinda ake yi wa mutum shine kyakkyawan zato duk mutumin da ya rayu akan imani na gari akan aqida akan tafarkin manzon Allah shari'a ne ka sa masa rai game da aljanna sai muna sa masa rai amma ka ba da tabbas ba ka da iko ina ba damu fahimta yanzu babban mutum da ya girma da yaro karami wanda bai girma ba wanda annabi ya sallah da wanda ba annabi ya sallah ba wa ya fi cancantar a yanke masa shi dan aljanna ne inda ya halatta a yanke take yanke yaro karami wanda bai girma ba dan bai zunubi ba sannan wanda annabi ya sallah to amma ga wani mutum babba ya girma a garinka a garin da ba makka ba madina ba a zamanin da ba na annabi ba kawai sai ka ce dan aljanna ne sai dai ka kyautata da su amma ba za ka yanke ba dan ga yaro kalami waye ya yanke wanda ba ka da son zuciya ummu na aiki? to bana sana kawai yanzu wani mutum ya yanke ya ce wani dan aljanna ne kawai sai a faɗa aisha haka in muna karanta hadisai ba za mu rinka yin waɗansu gangancin ba sannan maganar an halitti aljanna tuntuli an halittu ta wanda wanda aqida ce da ya zama wajibi mutum ya rike ta jiya wata bayar Allah ta yi mun waya daga wani wuri an fadawa wata mace hadisi cikin hadisan da manzo Allah ke cewa an nuna masa wuta ya ga wanku yawan waɗanda suke cikin ta mata ne aka tambayi saboda me ya faɗi dalilai na farko suna da yawan korafi abinda bai kamata a yi kuka ba da wanda ya kamata duk sai sun yi korafi fitamita mita sai ce ku ce na biyu ga bujurcewa miji kafircewa miji ita ce ita sam wannan karya ne bata yadda ba aka ce saboda menene ta ce ai aljannar kanta sai an je lahira ne za a santa akwai ta ko babu ita ma wuta sai an je lahira ne kaga ita a fahimtar ta sai nan gaba za a yi wuta sai nan gaba za a yi mai aljanna akan haka ta ƙaryata wancan abu da aka ce mata annabi ya gani tana ganin in kuma an yi haka to kamar akwai wani abu na san kai an ware mata an ce su ne yan wuta ina jin irin masu neman yancin mata din nan ne kaga wannan wani nau'i ne na kafirci amma tun da kila musulma ce jahila kila kuma tana da subha jahila ce bata yi karatun addini ba za mu kafirta ta ba da ita da ire-irenta sai dai mu ba ta labarin cewa abinda kika gina ilimin ki akai kuskure ne ke kin gina sai nan gaba za a yi wutar sai nan gaba za a yi aljanna ita ko da wuta da aljanna da an yi su an kare an gane ko Allah ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nasu wal hijara sai ce me uiddat lil kafirin ku tsoraci wuta wadda makamashinta su ne mutane da duwatsu uiddat wanda an riga an tattale ta kaga zan wa idan fi'ili madi ne an riga an ƙare an tattale ta tuntuni bil kafirin domin kafirai aljanna kuma Allah ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqina ku gaggawa zuwa ga gafara ta musamman daga wajen ku da aljanna wadda fadinta sune fadin sammai da ƙasa an riga an tattale ta kaga aya cikin suratul baqara aya cikin suratu ali imrana a jere suke da juna in ka faro kirge daga sama wannan ta ce an tattala wuta wannan ta ce an tattala aljanna sannan a inda ma aka yi magana tattalin aljannar a kusa da ita ma akwai dama da an yi magana akan tattalin wuta din ma'ana dai ayoyi duk sun tabbata akan wuta akwai ta an yi ta an kare aljanna akwai ta an yi ta an kare kuma duk abin da ke cikin nima na yan aljanna tun daga kayan abincin da ƙoramo din da yan matan duk suna nan abin da ke cikin wuta na azaba komai duk yana nan a yanzu haka an riga an yi an kare an yi kofa an sa kofofi an faɗi kofofin aljannan guda takwas ne kofofin wuta guda bakwai laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum jira ake ranar tashin kiyama a da yan wuta sai a bude su shiga a da yan aljanna sai a bude su shiga sannan gashi wannan hadisi shi ma Allah manzon Allah ya ce khalaqa Allahu azza wa jalla aljannata wa khalaqa laha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim sannan yace wa khalaqan nar wa khalaqa laha ahlan kaga duk an yi an kare kaga idan mutum yana bin nafi sai ya huta da haka waccan bayar Allah muna fatan Allah shirye ta Allah ya gane da ita tana cikin waɗanda turawa suka wankewa kwakwalwa aka yi mata barbarar wata mummunar aƙida ita ce aƙidar yancin mata a mahanga ta bature ba a mahanga ta addini ba to Allah gane da ita Allah shirye da ita amma mutum ya karyata hadisin annabi bisa ga jahilci wannan ba hujja bane ba dan kasancewar bata kafarta ba bai nuna ko ba ta da zunubi ba kuma kasancewar bata kafarta ba wannan mu a hukuncin mu na musulunci da Allah ya bamu a hannu mai aiki da shi mai yiwa kuma an faɗa mata wannan din ta ji kuma ta karyata to kaga nan ai ta zama kafara amma mu yanzu muna kyautata mata san ba a mata wannan bayanin makamancin wanda muka yi a nan magana ce take jawo magana na ji kasar kuma na wani malami a wata lakta mai amfani da wani dokta ya yi dangane da makirsa makircen turawa a cikin sai wani malami ya yi ta'aliki sai ke maganar wannan dai magana da ake ta yawan yada ta har malamai suna fatar cewa Allah ya alƙawarin cika wuta bai alƙawarin cika aljanna ba sai wani kafiri ya dauki maganar da cewa to kaga Allah musulmi ya da rahama shi ya alƙawarin cika wuta amma bai alƙawarin cika aljanna ba to sai shi wannan malamin ke kokari yawa kafirin wannan raddi sai yake nuna shi ma ya da aqidar an yi alƙawalin suka wuta ba ya alƙawalin suka aljanna ba amma hikima ita ce aljanna gidan ni'ima ne idan an cika za a yi turmutu turmutsu da haka Allah bai alƙawalin zai cika ba ita ko wuta gidan azaba da haka a cika malami a kota lakta mai amfani da wani dokta ya dangane da makirce makircen turawa a cikin sai wani malami ya yi ta'adiki sai ke maganar wannan dai magana da ake ta yawan yada ta har malamai suna faɗar cewa Allah ya alƙawalin cika wuta bai alƙawarin cika aljanna ba sai wani kafiri ya dauki maganar da cewa to kaga Allah musulmi ba ya da rahama shi ya alƙawarin cika wuta amma bai alƙawarin cika aljanna ba to sai shi wannan malamin ke kokari yawa kafirin wannan raddi sai yake nuna shi ma ya yarda da aqidar an yi alƙawarin cika wuta ba ya alƙawarin cika aljanna ba amma hikima ita ce aljanna gidan ni'ima ne idan an cika za a yi turmutsu da haka Allah bai alƙawarin zai cika ta ita ko wuta gidan azaba da haka a cika aitul mutsutsu mutane kuma suke kabbara to kaga shi ma wannan wato ya so ya bada maganin zazzabi amma sai haifar da kuturta haka laraba suke cewa arada an yutabbiba zuka arada an yutabbiba zukaman fa hadasa juzaman ya so ya ba da maganin zazzabi amma sai ya haifar da mai kuturta don yadda da aqidar cewa Allah bai alƙawarin cika wuta ba bai alƙawarin cika aljanna ba wannan jahilci ne a Allah ya alƙawarin cika wuta ya alƙawarin cika aljanna kuma akwai hadisi sahihi cikin sahih muslim har ma bukari ma ruwaito shi walikilai kuma alayya mil'uha kowaccen ku sai na cika ta haka Allah ce kowaccen ku sai na cika ta aljanna za a sa dai yan aljanna a cikin a samu rana sai Allah ya halitta waɗansu sababbin halitta waɗanda za su cike sauran wurare da ba cike ba sauran gidaje da babu kowa a halittu waɗansu sababbin halitta a cikin saboda haka lallai da aka yi alkawarin suka wuta an yi alkawarin mai suka aljanna da haka idan wancan kafiri na aibata wa ubangiji cewa Allah baya da rahama don haka ya ce zai suka wuta bai ce zai suka aljanna ba sai mu ce kai a jahilcin ka ne ka fahimta ka mu muna da hadisi da nuna mana za a cika wuta za a cika aljanna <laughs> ina ba dan fahimta sannan kuma kuma muna da nasoshi da suka nuna Allah rahamarsa ta yalwaci azabarsa dan yace wa rahmati wasi'at kulli shay fa taktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata malaiku kuma sun tabbatar masa da wannan sun ce rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman fa zakarin lil ladina tabu wa tabu sabila wa qihim azabal jahim ku hakuri ina yi amma dai mas'aloli irin waɗannan na idan an yi kuskuren ilimi ya zama wajibi amana ce ta ilimi abinda ka sani ko ya kai bayaninsa wajen bayaninsa ba ka da bukatar ka mutum yana da alkhairi a waɗansu bangarori alkhairin sa fi sharrin sa to ba za ka aibata shi da kuskuren sa ba amma kuma baka yin shiru akan kuskuren sa dole ka yi bayanin daidai sai dai baka bukatan ka sai wani ne bai shi kaza amma in dan bid'a ne to kuma dole ka bada da abu je shi eh, ina fata an fahimta dan shi dan bid'a yana da rinjayen sharri to sai ka fada dan abu je shi ina fatan kun fahimta wannan hadisi a karajahu muslim wannan nasa'i imam muslim da nasa'i suka ruwaito shi wa ahmad da imam ahmad wal lafzu lin nasa'i lafzin na imam nasa'i ne wa isnaduhu sahihun sanadinsa sahihi ne rijaluhu kulluhum thiqatun rijalu muslim wato mazajen hadisin gaba ɗayan su amintattu ne imam muslim ya ruwaito musu ya ya yi ruwaya a wurin su ko ya tabbatar da su cikin littafin sa ghaira shaykhihi amr ibn mansur yan banda shaykhun sa amr ibn mansur wa huwa thiqatun sabtun wanda kuma shi ma suka ne amintacce ne ma'ana dai hadisi ne sahihi me nawawi yace قال النووي رحمه الله تعالى أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القبر من غير دليل أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة وأجاب السندي في حاشيته على النسائي بجواب آخر خلاصته أنه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين قال ولا يتم الجزم في مقصود لأن إيمان الأبوين تحقيقا تحقيقا اي غيب هكذا تحقيقا غيب غيب وهو المناط عند الله تعالى wato li anna iman al abawain kaga anna imana imana ba shine ismu inna ba ismu anna ba al abawain mudafun ilayhi ta haqiqan wannan tamyizi ne ghaibun shine kabaru annabi li irabun da ya rikitar da gaimu ne وهو المناط عند الله تعالى والظاهر والظاهر أن السقف إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح وذلك إذا استكمل أربعة أشهر أشهر ثم مات فأما إذا سقط قبل ذلك فلا لأنه ليس بميت كما لا يخفى وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا ينفخ فيه الروح ينفخ ينفخ فيه الروح جميل متفق عليه قال النووي رحمه الله الإمام يحيى النووي يحيى ابن شرف النووي يا فدا جماعة من يؤتد به من علماء المسلمين waɗanda duk ake kidaya su ake izina da su cikin malaman musulmi sun yi ijma'i malamai suka faɗi irin wannan dai idan an samu wani mutum ya ce ba haka ba shi ai baya cikin malamai wa ce da shi an ma man yi utar dubi irin waɗanda aka yadda malamai ne banda yan baran mashiririta wanda ya sa rigar malanta kuma yana so shi ma a yadda malami ne banda su duk wanda aka yadda malami ne sun yi ijma'i ala anna man mata min atfalil muslimina cewa idan mutum ya mutu cikin yaran musulmai duk wanda ya mutu cikin yaran musulmai yara kanana da baligai ba fa huwa min ahlil janna wannan dan aljanna ne malamai sun yi ijma'i kan haka an gane ko wal jawabu an hadha al hadith to idan haka ne malamai sun yi ijma'i idan me yasa annabi yace da Aisha ba haka ba sai yace jawabin da za a bayar game da wannan hadisi annahu la'allahu nahaha an al musara'ati ila al qat'i min ghairi dalil mai yawa annabi ya hana ta yankewa wannan yaron aljanna gaggawar yanke masa aljanna ba tare da dalili ba ko kuma ya faɗa mata haka kafin shi ma a saukar masa da wahayi a ce da shi duk ƙananan yara 'yan aljanna qabla an ya'lama anna atfal almuslimina fil janna kaga an sabi kenan ko mu ce annabi ya ya hana ta gangancin takewa wani yankewa wani mutum guda ɗaya cikin yara a umumi ka ce da yayan musulmi da suka mutu kafin balaga yan aljanna ne wannan akwai dalili amma wani dan gidan wani dan aljanna ne ba za ka wani haka ba kila kana da dama ka ce saboda me zai bayani nan gaba dan dalili shine a nan gurin an ce ƴaƴan musulmi ka ce ƴaƴan musulmi yan aljanna ne ka nuna wane da aka haife shi a wani gida a unguwa kaza ya mutu kafin balaga ka ce dan aljanna ne akwai bambanci domin ta iya su iyayen a ganin idan ka ne su musulmai sun furta kalmar shahada amma kana da tabbas in za su mutu akan haka <laughs> ba ga tabbas wanda shi ko musulmi shine wanda ya rayu akan musulunci kuma ya mutu me idan mutum ya mutu bayan ya riga ya yarda kafin ya dawo cikin musulunci musulunci ya rushe ko bai rushe ba sannan wannan dan a iya ce masa dan musulmi ba dan musulmi bane ba da ya mutu ba akan musulunci ba shi uba to kuma kaga ana magana akan wa dan musulmi ina fatan kun fahimci bambanci amma a cikin rubutu ka sai ƴaƴan musulmai da yan aljanna ne eh, Allah ya san suwaye musulman wanda za su rayu akan imanin kuma su mutu akan imanin sannan mu a zahiri idan mutum ya furta kalmar shahada ba mu da hujjar da zamu ce masa kai kafiri ne amma idan yana da wani aiki da ya warware kalmar shahadar sa da yake yi wanda mu ba mu sani ba Allah zai tuhumce mu me yasa kuka yi da musuluncin sa ba zai tuhumce mu ba kan haka dan mu mun gina ne akan me zahiri amma kuma Allah zai karbi imaninsa in ya san a zahiri yana a boye kai yana yin wani abin da ya warware kalmar shahada ba zai karbe shi ba kaga bai zama musulmi ba da haka ɗansa din nan bai zama ɗa na musulmi ba ashe kun gane bambanci tsakanin ka faɗa abin alal jumla da kuma ka faɗe shi ala wajhi ta'yin ayyanawa annabi ya hana amma a rububi cikin rububi wannan babu laifi kun gane bambanci kenan wa ajaba sindi fi hasiyatihi ala nasa'i al-imam sindi yana da hasiya da yawa a littafin sunan nasa'i ba dogon sharhi ba irin da dan talika haka ya ba da ansa wata ansar daban khulasatuhu a takaita abin da ya faɗa shine annahu inna ma ankara alaiha al-jazma bil jannati li muayyan annabi ya hana ta yankewa aljanna ga wani yaro sananne wani dan wani qala yace wala yasihu al fi ba shi halatta a yankewa wani mutum ke bantacce cewa dan aljanna ne anna iman al-abawain ta hakikan gaibun domin sanin iyayensa din cewa su musulmai ne 100 bisa 100 ta hakikan bisa ga hakika gaibun wannan gaibu ne tunda abu ne na zuciya wa huwa al manaqu inda Allah ta'ala kuma da shi Allah ya rataya da hukunci hukunci cewa dan aljanna ne an rataya shi da imanin wa iyaye to imanin iyaye kuma gaibu ne dan ba zahiri bane ba saboda abin da muka faɗa a baya wa zahir ba ce zahirin zance annas siqta inna ma yusalla alaihi idza kana qad nufiqat fihi ruh shi bari ya halatta ne a yi masa sallah idan an riga an busa masa rai kafin a yi barinsa wa zalika idza stakmala arba'ata ashhur to kuma yakan zama an busa masa rai ne idan ya kai cikakken dan wata hudu sun mamata sannan sai ya mutu a ciki aka yi barinsa fa amma idza saqata qabla zalik amma idan aka yi barin jariri kafin ya kai wata hudu a ciki to wannan fala shi kan ba za a yi masa sallah ba li'annahu laysa bi mayyitin dan wannan ba za ma ka ce masa gawa ba kama la yakhfa kama yadda ba zai koyi ba a gare ka na san zaka gane wannan tunda hadisi ya nuna ana busa yaro ana busa rai ne ga mutum bayan ya kai mai wata hudu kasa da wata hudu ba a busa rai to kaga ana magana kuma da barin da za a yi wa sallah shine barin da ya kai wata hudu zuwa sama dan ya kai lokacin busa rai ke amma wanda bai kai wata hudu wannan ba za a yi masa sallah ba wa asli zalika hadithu abdullahi ibn mas'ud asalin wannan shine hadisin abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da gare shi marfu'an da manzo Allah ce ana tara halittan ɗayan ku a cikin cikin mahaifiyarsa 40 yauman tsawon kwana arba'in yana tsugon mani sannan kuma ya kasance gudan jini tsawon kwana arba'in sannan ya kasance tsoka tsawon kwana arba'in arba'in arba'in har sau uku ya zama wata nawa kenan wata hudu dan kwana ɗari da ka ga zama talatin su hudu kenan ma ya إليه ملكا سنة الله يتورو allah ya turo mala'ika yan مسري kaga hadisin ya zo da lafazi daban-daban sai ga lafazin da ke nan wannan kaga ya taba wanda ka haddace arba wani hadisi ce za ka yi gyara irin yadda gardawa idan sabbin su qur'ani dan madina sai rinka gyara idan ya zo qala rabbi hukum bil haqq sai ce a'a kaga kuskure kaga kuskure maki a Allah qur rabbi hukum bil haqq kaga sai gyara to to kai ba daga bambancin riwaya karka ba haka ba dan akwai riwaya duk dai ko ma'anar tana taruwa ta zama daya an gane ko واشترط بعضهم واشترط بعضهم أن يسقط حيا لحديث إذا استحل الثقة سلي عليه وورد ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به كما بين كما akan yi wa bari sallah ne in ya fito da rai sannan ya mutu li hadisi saboda wani hadisi da suke kafa da shi manzo Allah ya ce idan ta halal idan yaro karami idan bari da aka haifa ya yi kuka kaga alamar kuka ya fito da rai kenan sulliya alaihi to za a yi masa sallah kaga kenan in bai in bai kuka ba ba za a yi masa ba wa wurdisa sannan za a ba shi gado sai ce walakinahu hadisun da'if sai dai hadisi ne da'ifi la yuhtaju bihi ba a kafa hujja da shi kama bayyana ulama kamar da malamai wato suka yi bayani don haka da yayin waku mu gane bari idan ya kai wata hudu zuwa sama kafin a yi barinsa to za a yi masa sallah amma idan bai kai wata hudu ba ba za a yi masa sallah ba wai sai in ya fito da rai ba amma maganar gado wannan kuma babu ta daban duk yaron da aka haifa an gane ko yayi kuka kamar yadda malamai suka ce waɗansu malamai suka ce yayi atishawa sannan sai ya mutu to za a raba gadon mahaifinsa da shi abin nufi mutum ne ya mutu da ya mutu sai ya bar mace da ciki kaga ka'ida ba a raba gado har sai an jira an game idan aka haifi yaro aka yi barinsa ya fito ba rai sawon an busa masa rai ya kai wata hudu ko ma ya kai wata bakwai ya kai wata tara amma an haife shi ba rai kaga wannan baya da gado amma sai aka haife shi da rai sannan ya mutu to kaga yana da gado idan an tashi raba gadon wancan uban da ya mutu har wannan jaririn da aka haifa ya yi kuka ko ya yi atishawa ko ya yi wani abin da aka gane yana da rai sannan ya mutu har shi za a raba gado to kuma bayan an raba gado shi kuma sai a ga to shi kuma suwa za su ci sa sai a ba su na shi ka da kenan ta musulunci an bayin da ku الثاني متن نبي الشهيد وفيه أحاديث كثيرة أكتفي بذكر بعضها الأول عن شداد بن الحادي أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فلبثوا قليلا ثم معه في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح وقد مضى بتمامه في المسألة mutum na biyu cikin waɗanda wato akan iya yi musu sallah yi musu sallah ba wajibi ne amma idan an yi ya halatta shine a shahid shahidi wa fihi ahadithu kathira akwai hadisai da dama da suke nuna haka aktafi bi ba'a ba'dha malan yake zan wadatu da ambata na cikin su ba dukan su ba hadisin farko an shaddad ibn al-had daga shaddad ibn al-had anna rajulan min al-arabi wani mutum cikin mazauna karkara za'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wajen annabi fa amana bihi wattaba'a yayi imani da annabi bi shi sun maƙala sannan ya ce wa hajiru ma'aka zan yi hijira tare da kai wato zan yi hijira in baro garina in dawo inda kake madina shi ke nan ya hijira ya dawo falabi su kalilan suka ɗan zauna shi da sauran sahabai zuwa wani lokaci ya yi hijira ya zo madina sun ma na hazo fi kitan ladu sannan sai sahabai suka zabura don kai farmaki ga waɗansu abokanan adawa fa utiya bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai aka zo wa annabi da shi wannan mazaunin karkara da yayi imani yayi hijira yuhmalu ana dauke da shi kada asabahu sahamun an harbe shi da mashi as-saham shine mashi sannan akan ce as-saham a cikin larabci ana nufin rabo ko kaso wajen jam'in sa ko ka ce as-siham ko ka ce ashum amma dai mufradun as-saham a larabci na zamani idan suka ce a saham suka yi masa jam'i da ashwam to ya zanto rabo kenan wani kaso na dukiya jam'in sa ashwam amma idan suka ce a saham suka ce a siham to ya to mai kenan mashi da ake yaki kun gane aka zo da shi wajen annabi an riga an harbe shi ko an jefe shi da mashi ya ji masa ciwo har ya mutu sun makafana hun nabiyu sallallahu alaihi wa alihi annabi da kansa ya masa likafani fi jubbatihi da jubbarsa sun maqaddamahu fa salla sannan ya gabatar da shi gaba ya masa sallah ya wuce ya jagoranta ka masa sallah wannan ya nuna yi yawa shahidi sallah amma yi din ba wajibi bane dan annabi bai wa shahada wa uhud ba kun gane ai da sa'i ya rawaito shi da wannan sabi sanadin sahihin wa qad ba zabi tamamihi hadisin ya riga ya wuce a can baya a cikin matsalar 39 sai ta mai الثاني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم اوصي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معه أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون وابن إسحاق قد سبق بالتاريخ وله وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في التعليقات ذكرت بعضها ذكرت بعضها في التعليقات الجياد في المسألة 75 حديث عبد الله بن زبير yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amara yawma uhud annabi yayi umarni a ranar da aka je yakin uhud bi hamzata game da sayyidina hamza cewa a kawo shi fa sujjiya bi burdatin a lullube shi da wani burd wato gado sun masalla alaihi sannan annabi ya wuce gaba ya masa sallah fa kabbara tis'a ya yayi kabbarori guda tara za mu zo bayanin kaifiya na sallah kabbara nawa ake akwai kabbara hudu akwai biyar akwai bakwai akwai tara da za mu yi bayanin su nan gaba summa utiya bil qatla yusaffuna sannan aka zo da sauran gawawwaki an jera su sahu sahu wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum ya hada su yayi musu sallah kuma ya hada shi tare da su wannan hadisi ya nuna annabi yawa sayyidina hamza sallah wanda wannan hujja ce kan halaccin yi wa shahidi sallah ma'ana idan an yi masa ba a yi laifi ba an gane ku wani abin tambaya da ya kamata mu yi tambaya don duk lokacin da aka ce wani ya ruwaito daga wani ko manzo Allah ya ce kaza ko sahabi wani ya ce kaza yana da kyau mu rika kallon ababan ko muna sanin tarihin su Abdullahi bin Zubair shine dai Abdullahi dan gidan Asma domin Zubair din shine Zubair bin Al-Awwam ɗaya daga cikin mutum goma da aka wafa da aljanna to shi ko Abdullahi bin Zubair an haife shi ne bayan hijira zuwa Madina ko ba haka ba sannan yakin Uhud kuma ya a cikin shekara ta uku da shi aka zai yakin har ya ga hadisin dan shekara uku zai iya sanin me ya faru lalle wani ne ya faɗa masa to wannan wanin kuma ya kamata ya zama cikin wa cikin sahabbai kaga kenan a cikin sanadin akwai mutum majhul amma tun da sahabbai dukkan su adalai ne jahalatu sahaba la tadur la taqdahu fi sihhatil hadith kasancewa mun jahilci wa ba su labarin wannan baya cutarwa wajen ingancin hadisi tunda mun tabbatar wanda zai faɗa masa ya zama wa sahabi dan shi kanshi baban shi sahabi babar babarsa sahabiya kila babansa ne faɗa masa kila babarsa ce ta faɗa masa hadisi amma dai abin da yake ba da labarin ya faru ya faru da lokacin shi yana cikin shekara ta biyu a rayuwarsa ko shekara ta uku kaga yana yaro karami ke da haka ta yaya zai yi gani lalle wani ne ya faɗa masa abu kaza ya faru kun gane ai wannan hadisi imam tahawi ya rawaito shi a cikin littafin ma'anil asar sanadin sa hasan ne wa rijaluhu kulluhum thiqatun ma'rufun wa ibn a cikin sanadin hadisin akwai muhammad ibn ishaq sahibu siyar kenan to shi mutum ne wanda yake mudallas yudallisul ahadith mudallisi tunda mudallis ne ba a karban sai in yana dan yana cikin tabakar waɗanda suke idan ya ce haddasa ni za a karba amma idan ya ce an ba za a karba ba sai ya ce wa ibn ishaq qad sarraha bit tahdid amma ibn ishaq shi ne zai samu ji karban hadisin amma ya riga ya ce haddasa ni ko haddasa to kaga ba ba matsala mun aminta daga tajlisin sa inda ya ce an to da hadisin ya zama mai da'ifi amma tun da ya ce haddasa ni ko haddasa na to hadisin ya zama karbabbe kenan walahu shawahid kathira hadisin yana da shawahid da suke tabbatar da shi zakartu ba'd hafiz ta'liqatul jihad na ambaci wani sashi nasu a cikin littafin at-ta'liqatul jihad a mas'ala ta 75 in ji malam Nasiruddin Albani mu karanta hadisi na uku sai mu tsaya a kansa an anas bin malik radiyallahu anhu an anas bin malik wa tarka an anas bin malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مرسل منه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد أخرجه أبو داود بسند حسن وهو مختصر حديثه المتقدم في المسألة 37 ديتي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أنس بن مالك الله تقال الداء قريش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم lallai annabi tsira da amince tabbata gare shi marra bi hamzata wa qad mutila bihi ya zo ya shuɗe wajen sayyidina hamza a yakin uhud bayan an gama yakin wa qad mutila bihi an riga an katacce gawar hamza din wala yusalli ala ahadin min ash-shuhada su gairihi bai yi wa wani cikin shahidai ba sallah sai shi kadai ya'ani shuhada a Uhud yana nufin shahidan Uhud kaga dai wannan shi ma hujja ne akan cewa shahidi ana iya masa sallah wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi bi sanadin hasan wa huwa muktasaru hadisi ne mutaqaddim kamar an an takaito shi ne daga hadisin da ya riga ya gabata to anan ku kalla hadisin da yake wuce baya na Abdullah bin Zubair mu kalle shi ne da ku mu ga meye alaka tsakanin shi da wannan yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara yawma uhudin bi hamzata fasujjiya bi burda thumma salla alaihi fakabbara tis'a takbiratin thumma utiya bil qatla aka zo da gawawwaki yusafuna an jala sahu sahu wa yusalli alaihim wa alaihi ma ma'ahum me wannan lafazin ke nuna wa ta yi samu nabi ya musu sallah amma anan yace wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i gairihi bai wa kowa sallah cikin shahidai ba sai wa sai Hamza wannan bai cika da wancan ba to amma yadda zaka rore matsalar sai ka ce a can gurin ai ya ambaci kalmar sallah sau biyu yace utiya bi Hamza fa sujje bi burda summa salla alaihi kaga shi wajen yi wa Hamza sallah summa utiya bil qatla sannan sai aka kawo sauran waɗanda suka rasu yusaffuna aka daddela su wa yusalla alaihim wa alaihi ma to nan gurin as-salatu nan bi ma'ana lughawi la bi ma'ana shar'i wato sai musu addu'a gaba daya a can ya ware shi yayi masa sallah sallah ta gawa amma wajen addu'a sai ya hada su gaba daya musu me addu'a domin as-salatu akan kawo as-salatu a larabci ana nufin me addu'a khudh min amwalihim sadaqatan تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم kaga a salatu adam ba da du'a ne dan wannan shine zai hana kawai hadisan su cika da juna in ba haka ba in muka ce a as-salatu ma'ana shar'i to ana a ce bai wa kowa sallah ba tun kuma an ce hada biya sallah kaga ya zama tufka da warwara ina fatan ku wannan to wannan ɗaya daga cikin hanyoyi da ya kamata ku rika lura dukkan kalma yana da kyau mutum ya santa ma'anarta na lugha da ma'anarta na shari'a dan akwai lokacin da zaka zo ba yadda zaka yi dole sai dai ka dora ta ma'anarsa na larabci akwai lokacin da kuma zaka dora ta ma'anarsa na me na shari'a dan bambance wannan al'amura ina ga sai mu takaita a nan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tafi assalamu alaikum kan ƴaƴan kafirai waɗanda ba su balaga ba su yi hukuncin su tabbaita zuwa su biyu har ɗaya na cewa duba da hadisin da annabi ke cewa duk abin da ake haihuwa ana haihuwa akan fitra to ai fitra ba ita ce musulunci ba fitra ba ita ce musulunci ba malamai sun yi sabani akan fitra hal hiya fitra ko kuma istidadu eh, hal hiya islam aw hiya istidadu li qabul islam wani kimsi ne da Allah ke halitta dan adam wanda in an kyale shi ba gurbata fitrarsa ba zai karbi musulunci amma ba ita ce musuluncin ba domin in ita ce musuluncin kaga ba bukatar ya furta kalmar shahada daga baya da haka dai akwai malaman da suke da ra'ayin dukkan yaro karami ba bambanci tsakanin dan musulmi da wanda ba dan musulmi ba su kuma sun kafa hujja ne da wani hadisi wanda ya nuna umumi cikin sahih bukhari wanda yake nuna duk yaron da bai balaga ba daga cikin atfalin na kalmar na suka yi amfani da ita ta kalmar nas ta shafi musulmai ta shafi kafirai to amma malaman da suke ganin ƴaƴan musulmi kawai ake nufi suka ce wannan amun urida bil khusus dan aka ce annas amma ana nufin me wadanda suke bantattu ba kowa da kowa ba Allah ce am yahsudunan nasa alama atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitab ka kalmar annas ana ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka fadin Allah ta'ala alladhina qala lahum an-nasu inna nasa jama'u lakum hadha kulluhu amun urida bihi khusus wato lafazi ne gaban mai amma ana nufin waɗansu ke bantattu da shi wannan kuma yake tambaya akan ya halatta abin da kafirai a makabartar musulmai ke domin dukkanin barkokin Najeriya haka ake yi a bai halatta ba rabawa ake makabartar kafirai daban da makabartar musulmai don makabartar musulmai idan ka ji za ka yi musu sallama ka roƙa musu gafara makabartan kafirai kuma idan ka wuce mun karanta maza Allah ce duk wanda ya wuce ta jikin kabarin kafiri to ya masa bishara da wuta ya masa bishara da wuta kaga ba a hada su kenan in wani dalili ya sa an haɗa musulmai da kafirai wuri guda to wannan dalilin na jahilci ne ba na ilimi ba ne kuma ne musulmi ne ya kamata su tashi su nemi haƙƙinsu na araba ko da a barikin soja ne ko wani 'yan sanda in an cewa dan bariki ne da wuri ɗaya za a haɗa wannan kuskure sannan ban tsammanin cewa ya zama dole sai dan dan uwana na soja ya mutu kuma sai an binne shi a barikin soja domin mutane dai da aka saba akan kai kowace gawa ne ma ta in sojan Kano ya mutu za su kawo shi Kano in go su soja in Enugu ya mutu kuma akwai shi inugu na Kano ai masa sallah ai masa kafani tunda yan uwansa musulmi ne na kuma yan uwansa an arna ne su sha masa giya su binne shi kaga a ce babu tilasta an binne mutum amma a barikin kenan ya halatta abin ne mutum a kabarin sannan daga baya a zo kuma a yi masa sallah don na ga wani daga cikin sarakunan kasashen larabawa da bayan an binne shi ne aka je ana masa sallah ita sallah ta gawa ana yi dai kafin a binne mutum haka sunnar annabi ta nuna kuma za mu gani nan gaba a kaifiyar sallah da amma bayan an ne mutum a makabarta ya halatta a yi masa sallah dan an binne wani a makabarta annabi ya je ya masa sallah amma yadda za mu karanta a nan gaba wannan kuma ba wai yana faruwa ne ga kowa da kowa ba mutum ne ya mutu sahabbai ba su sanar da annabi ba sai suka je suka binne annabi ce a zuna masa kabarin sai ya ji har kabarin sai masa sallah kaga addu'ar annabi kan ai ba garman abu bane ba tunda sallar mamaci din addu'a ake masa wannan yana tambaya kan cewa an yi maganar cewa ba za a ɗauko gawa ba daga inda ta rasu to ga shan ɗauko sai zina hamsu daga inda ya rasu an kawo shi inda annabi ya ji wani fili ta wannan abin da mun karanta shi ba baya an kai shi ne wajen annabi na madina ko kuma a cikin filin uhudun din ne dai nan ake magana duk aure ɗaya ne duk aure ɗaya ne ba wai annabi yana madina bai sa aka ɗauko shi in ka fahimta kuma ka fahimci kuskure to wannan dai sune tambayoyin da suke hannu gaskiya ne cewa bayan an kashe sayyidina hamza an yanke wani sashi na jikinsa eh ai shine musulatin kasance na gawarsa hindu madara abu sufyan ta sa aka yanka shi aka farka cikinsa ɗauki hantarsa ta gatsa ba wai ta ci ba ta gatsa don ta huce haushi na ‘ya'yanta da aka kashe a yakin badar tana ganin ita ma ta ɗauki haƙuri mana kammala tana ganin ita ma ta ɗauki fansa a halin yin amma kuma daga baya ita kanta ta musulunta kuma abin da ta Allah ya yafe mata eh, tunda musulunci yana kankare abin da mutum ya yi kafin shiga bismillah eh eh a wannan ba su kyauta ba mutumin da ruwa ya ci kogi ya kai shi wani gari su yan garin sai ba su san ba ko musulmi ne ko ba musulmi ne da haka suka ce su ba za su yi masa sallah ba tunda ba su tabbas din ko musulmi ne ko ba musulmi ba to bayan an banne shi sai yan uwansa suka zo daga baya aka nuna musu inda aka binne shi suka gane lalle dan uwansa ne kuma su musulmi ne sai suka ce a tono shi aka tono shi aka sake masa sallah sannan aka bayar da shi ya halatta su masa sallah abin dadin sa ba sai sun sake tuno shi dan wajen tono su za su ilalata gawarsa ko za a lamna alfarman mummuni da yana da rai da bayan mutuwa su darajar ɗaya ce alfarmar gawar ta ce ya kamata ai abin da za ka na zai bayi zuwa ga lalata gawarsa ba sannan su mutanen da suka ga ruwa ya ciyo mutum ya biyo da shi ta garinsu ya kamata su yi amfani da hanyoyi da za su iya ganewa wani gari ne kogin ya biyo kafin ya zo nan suwaye suka fi yawa a garin musulmi ko kafirai nisa ko rashin nisa dan yiwuwar aje a tambaya aje an rasa mutum a nan ko ba a rasa ba duk wannan daga cikin abin da ya kamata su idan alamomi suka nuna musu suna kyauta da san musulmi ne sai suka yi masa abin da ya kamata a yi wa musulmi su suna da lada na sanyi ko kafiri ne shi suna da lada na sanyi aikin amma shi abin ba zai amfani su mutum da kafiri ba ina fata an fahimta amma su sun fita a wajen Allah yawwa gyara zama ku eh ban ji ba kamar ya wata irin binnewa idan bari ba a kammala halitta ba a suranta shi ba yadda za a iya gane halitta ne bai kai wata kudu ba ba a suranta shi ba ba a buta masa rai ba su kaga bai zama mutum ba da ya kai wata hudu zuwa sama to shine ya zama mutum sai da za a yi masa littafani a yi masa sallah a kai shi makabarta kamar yadda muke bayani a nan gudu amma yanzu misali mace ta yi bari cikin wata biyu kaga yana marhala ta gudan jini kaga haka rami kawai za a tone a kuma amma ba za a ce ai littafa ne a yi na'am bismillah eh mutum ya rasu da daddare ban ji abin da ya faɗa ba me hikimar yin haka idan mutum ya mutu cikin dare a dora wani abu mai nauyi akan cikin sa kada ya kumbura ko me yakan kumbura yau da gobe ta nuna haka ya danganta idan yau da gobe ta nuna haka sai aka dora wani abu dan gudun kare baci wannan babu laifi daga lokacin zuwa wayan gari kenan amma in yau da gobe ta nuna haka ba likitanci bane ba kawai al'ada ce to kaga wannan ba za mu yi aiki da shi ba mu gane tsakanin abin da eh likitanci ne nuna haka likitanci ko ko likitancin zamani ko yau da gobe ta mai magani kan da wanda ya karatu a jami'a da wanda ya kware a gida duk su masu magani kuma duk kowanne ya halatta a ce masa likita a harshe na shari'a sai dai wannan yana takardar shaida wancan ba ya takardar shaida ku rike ma'ana cewa in ya kware ya koya ba yan kankan ba wanda yau kowa yake sayar da magani da wanda ya iya da wanda bai iya ba wannan ba su nake nufi in abu ya nuna ta hanyar gwaji ne da gobe shikenan za a yi amfani da shi na'am da wanda suka kawo kace da wanda suka mai dama waɗanda suke san aya zaune suke waɗanda aka same su lokacin da aka zo da gawa in ba masu haka kabari ba ai dama a zaune suke maganan su zauna ba su tsaya ba su tsaya ba to ana nufin kawo ta baya sa dole sun tashi shikenan su kuma dama tun da sun zo kuma bayan ajiye ta ba zama za su ba su yanzu ka zo ai maganar ba a magana kan wanda suke tafi ka ana magana kan wanda suka zo suke a zaune da duk wanda yake zaune da an zo da ita sai yayi to wannan tashin ne aka ce an shafe sai mu da ta haka sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu